Gwamnatin jihar Ogun ta kulla yarjejeniyar bunƙasa aikin gona da ƙasar Malaysia don haɓaka tattalin arzikin jihar ta Ogun. A jiya Laraba gwamnan jihar Ogun Ibikunle Amosun ya furta hakan a birnin Abeokuta cibiyar gwamnatin jihar Ogun a lokacin da yake yi wa wata tawagar jami'ai takwas daga ma'aikatar aikin gona ta ƙasar Malaysia a ƙarƙashin jagorancin Dotun Muhammad Hashim Abdullahi, sakatare a ma'aikatar aikin gona ta ƙasar Malaysia Mara Balale a fadar gwamnatin jihar Ogun da ke birnin birnin Abeokuta. Gwamna Ibikunle Amosun ya ci gaba da cewa Gwamnan na jihar Ogun ya ce ya kamata a sami kayayyakin aiki na zamani, kayayyakin noma na zamani da iraruwa ingantattu. Ita ko yayar aikin gona ta jihar Ogun uwar gida Ronke Shokefun ta furta cewa towards a mutual collaboration between both our governments. We have seen Nigeria. We know where you are within the Committee of States, and we aspire greatly to the way you are. aikin gona ta jihar Ogun Runke Shokefun ta ce wannan shine mataki na farko a wannan yarjejeniya a tsakanin kasar Malaysia da jihar Ogun kuma sun ga ayyukan su masu kyau a Malaysia sun san abin da suke iya yi don haka su ma sun kagara su yi irin waɗannan ayyukan. ko shugaban tawagar mutane takwas daga Malaysia Dotun Muhammad Hashim Abdullahi ya faɗi cewa. Come to conclusion that Sakataren ma'aikatar aikin gona ta ƙasar Malaysia, Dotun Muhammad Hashim Abdullahi, ya ce a halin yanzu an kammala yarjejeniya a tsakanin jihar Ogun da ma'aikatar aikin gona ta ƙasar Malaysia. Yarjejeniyar dai za ta ta'allaka ne wajen bunƙasa noman shinkafa, kwakwar manja, rogo, tumatur, tattasai da dai sauransu. Hassan Umaru Tambuwal, murya Amurka daga Ibadan a Najeriya.